Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na biyar ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma siya kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum alheri grace abdu tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau juma'a 23 ga watan maris shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai garabawul da shugaban amurka donald trump ke yi a fadar white house na ci gaba inda shugaban ya sanar da mai gurbin mai bashi shawara akan harkokin tsaron kasa hr mcmaster da tsohon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya john bolton har yau shugaban na amurka donald trump ya rataba hannu a kan wata kasida ko kudirin shugaban kasa a jiya alhamis da zai fara ɗaukar matakin ɗora haraji a kan jerin kayayyaki da ake shigowa da su daga ƙasar china sadan sama da mayakan 'yan tawayen siriya 500,000 da iyalinsu ne ake kwashe su daga wani gari da ke gabashin guta kanun labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana abin da ya sa kungiyar boko haram ta dawo da 'yan matan dabci ba tare da biyan kuɗin fansa ba matsayin da ake taba ba a kai abin da ya faru shi ne lokacin da aka yi yarjejeniya tsakanin jami'an gwamnatin tarayya da su yan boko haram A kan sako malaman university of an yarjejeniya da su sun amince cewa sun daina ɗaukar mutane yayin da aka yi wannan magana da wakilan gwamnati suka nuna musu shi ne ko da kuka yi alkawari kun daina ɗaukar mutum ina dalilin ɗaukar waɗannan yara. Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin da jami'an tsaro ke yi na shawo kan hare-haren ƙunar baƙin wake sai kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Zamfara inda ra'ayoyi suka bambanta kan tasirin ziyarar tasa. Gabana ya ba da umarni ma hafsoshi na Najeriya na sojoji da jami'an da 'yan sanda cewa dole ne wannan al'amarin a kawo sa ba tare da wani tsaiko ba. Gaskiya magana ya da ya je ta kamfen ce kuma in har ya ce ya zo ne ya gani saboda korafi korafi to ya yi lati. Za mu kuma kawo muku maimaicin shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar garan bawul da shugaban amurka donald trump yake yi a fadar white house yana ci gaba inda shugaban ya sanar da mai gurbin mai ba shawara akan harkokin tsaron kasa hr mcmaster da tsohon jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya john bolton a waje sakon twitter da ya fitar da maraicin jiya alhamis trump ya gode wa janar hr mcmaster akan irin kyakkyawan ayyukansa ya ce mcmaster zai ci gaba da zama abokinsa. kamin naɗinsa bolton yana sharhi ne a tashar talabijin a fox ya shahara ne wurin zama mai sharhin ra'ayi mazan jiya inda yake goyon bayan amfani da karfin soji a kan iran da koriya ta arewa da kuma rikakke ne mai adawar ga ƙasar rasha a wata sabuwa kuma manyan attorney general na gundumar columbia nan washington da makwabciyarta maryland sun baiwa shugaban amurka donald trump takardar sammaci bisa zargin harkokin kasuwancinsa suna cin karo da tsarin mulkin amurka a farkon wannan mako ne aka baiwa trump takardar sammacin a matsayinsa na jami'i kuma a matsayinsa na ɗan ƙasa. ana kuma zargin cewa kasuwancin yankin na fuskantar matsaloli saboda muhimman baki da ke shigowa yankin sun gwammace su zauna a otal-otal na trump don saboda su samu wata alfarma daga shugaban ƙasar lauyoyin trump suna da makonni uku su amsa wannan sammaci da aka ba su. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu a kan wata kasida ko kudiri na shugaban kasa a jiya alhamis da zai fara daukar mataki na dora haraji a kan jerin kayayyaki daga china da yawansu ya kai 1,300 da suke shigowa amurka da kudinsu ya kai dalan amurka biliyan 60 wannan mataki zai takaitawa china zuba jari a masana'antun fasahar amurka wanda hakan zai janyo kwatankwacin yaƙi ta fuskar cinikayya da china an yanke shawarar ne sakamakon wani bincike da hukumar cinikayya ta amurka ta gudanar domin tabbatar da ko china na gudanar da harkokin kasuwancinta yadda ya kamata ko kuma tana nuna ha'inci ga amurka bayan binciken watanni bakwai ofishin wakilin amurka ta fuskar ciniki ya gano cewa manufofin kasuwancin china sun saba wa ka'idar cinikayya a wurin sanya hannun a na wannan yarjejeniyar trump ya ce amurka tana da fasaha da dama da ake sacewa ya kuma ɗora laifin gibi da amurka ke samu a hulɗar kasuwancinta da china wanda a zamaninsa ya kai dala biliyan 375 sama da mayakan 'yan tawayin siriya dubu da biyar da iyalansu ne ake kwashe su daga wani gari da ke gabashin guta na yankin damascus da aka yi wa ƙawanya yayin da sojojin ƙasar ke ƙara dannawa kuma da alamun sun kusan kwace dukkan sassan da ke cikin da ciki da kewaye babban birnin ƙasar motocin bas bas da dama ne suke fitowa da mutane daga garin harasta zuwa idlib wadda har yanzu yake hannun 'yan tawayen jami'an 'yan tawayen sun ce suna sa ran kwashe mutanen zai dauki kwanaki kuma matakin zai bar wasu tungayen 'yan yan tawayen guda biyu a gabashin guta ƙasar rasha ce ta shiga tsakani aka cimma yarjejeniya na tsakanin 'yan tawayen syrian da kuma gwamnatin ƙasar yarjejeniyar ta hada da musanyen prisinoni kuma ta yi daidai da yarjejeniyar da suka baiwa mayakan 'yan adawar dama kwashe iyalansu daga yankuna da aka mamaye su a cikin lumana rundunar syrian da ke samun goyon bayan rasha ta kaddamar da hare-hare ta sama da rokoki har ta yi nasarar kwace iko akan galibin yankunan da ke gabashin guta a watan da ya gabata ma'aikatan harkokin wajen amurka ta amince da sayarwa kasar saudi arabia makamai na dala biliyan daya yayin da yarima mai jiran gado na masarautar saudiya ke ci gaba da rangadi a nan amurka an sanar da majalisun amurka akan yarjejeniyar sayar da makaman a alhamis ciki har da makamai masu tarwatsa tankokin yaki 6,600 da kudinsu ya kai dala miliyan 670 da wasu kayan gyaran motoci da kudinsu ya kai dala miliyan 300 ga sojojin ƙasa da saudiya. kasar saudiya ita ce babbar mai sayan makamai da amurka ta kera kuma amurka tana daukar kasar a matsayin kawarta na yaƙi da ƙungiyar alka'ida da is a iraki da kuma siriya masu sukar saudiya sun bayyana damuwa akan sayar mata da waɗannan makamai yayin da take ci gaba da sanya hannu akan yakin basasa na tsawon shekaru a ƙasar yamal wanda ake yi da 'yan tawayin huti masu samun goyon bayan iran ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc manyan jama'an afghanistan su ce da alamun samun an samu sahihiyar sulhu da wasu wato hanyar sahihiyar sulhu da wasu daga cikin kungiyar taliban da haƙƙani amma kuma sun nuna damuwansu ga sulhun na yanzu zai iya fuskantar zagon ƙasa daga kishiyoyin kungiyar na cikin ƙasar da kuma na pakistan labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar hotonin namu da batun dawo da 'yan matan dabci bayan wata guda da sace su abinda ya janyo muhawara da saɓanin ra'ayoyi kan matakan da aka bi na dawo da su inda da dama suke shakkun bayanan da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayar cewa ba biya kudin fansa ba wakilin hassan maina kaina ya tambayi mai magana da yawun fada shugaban kasa garba shehu ko ina gaskiyar lamarin inda ya bayyana cewa abin da ya faru shi ne lokacin da aka yi yarjejeniya tsakanin jami'an gwamnatin tarayya da su yan boko haram A kan sako malaman university of degree an yarjejeniya da su sun amince cewa sun daina ɗaukar mutane yayin da aka yi wannan magan da wakilan gwamnati suka nuna musu shi ne ko da kuka yi alkawari kun daina ɗaukar mutum ina dalilin ɗaukar waɗannan yara da kuka ɗauka suka duba suka ce eh ba a yi daidai ba da kansu suka ɗauka suka dawo da su saboda haka zancen an ba da kuɗi kaza an yi misali ko zomani ko na abu wannan magana mu ba ba kuma a biya sanin mu ba yi ta ba. To amma har yanzu wasu 'yan Najeriya irin su Adamu Muktar Yarema ba su gamsu da bayanan da fadar shugaban kasar ke yi ba. Sahara Reporters ta fitar da cewar euro miliyan biyar gwamnatin Najeriya ta ɗauka ta bayar domin a ba bata waɗannan 'yan matan. Menene amfanin dakarun sojojinmu da suke cikin daji? In dai haka za a ringa yi shugaban ƙasa wanda yake shi general na soja ne a ce za a ringe kullum iskancin Za a ringe to inda haka ne gwamnati ma da karimu su dawo gida na tambayi masanin tsaro malam kabiru adamu ko yana ganin zai yiwu yan ta'adda su sace ɗalibai masu yawan gaske irin na makarantar da ci. daga bisani kuma su dawo da su haka kurum ba na tsammanin cewa za su kama su sako su ba tare da wani abu ya faru ba to amma abin tambaya dama da wani dalili ne suka kama su kuma da wani dalili ne har suka kai ga sako su din in ka diba ana yarjejeniya saboda dalilai da yawa ita kanta gwamnatin tana da nata dalilan da ya sa ta kai har da mm, neman sulhu babba daga cikinsu shine dalili na siyasa an kusan matsa mata cewa me ya haka irin haka ya faru Ko a bangaren su yan wayannan kungiyar jama'atul alsunnah da wata wal jihad akwai dalilai da yawa da zai iya sa su su nemi sulhu da gwamnati ɗaya daga cikin musayan wayanda ake rike da su wato yan wanda ake rike da su na biyu kila suna da wata bukata dole sai na kuɗi ba to akwai dalilai dalilai da yawa da irin kungiyoyi haka ke sa su shiga tulhu da gwamnati. Kungiyar Amnesty International ta ce tana akan bakarta dole ne a gudanar da cikakken bincike don farko ma ya aka yi aka sace waɗannan ɗalibai. Isa Sanusi shine kakakin kungiyar. Ina ƙara jaddada matsayin makan cewa ya kamata a yi bincike a gano me ya faru ya aka yi wannan abu domin ba zai yiwu mutane su zauna kawai wasu za su iya zuwa da makamai su ɗebe yayansu su tafi da su sannan a da su ba tare da an gano me ya faru ba. duk da ba mu samu jin ta bakin rundunar sojan Najeriya ba amma bayanai sun tabbatar da cewar hukumar tsaron farin kaya ta SSS suke jagorantar sulhu ko tattaunawa tsakanin bangaren gwamnatin Najeriya da mayakan Boko Haram. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. There's love. To a gaida Hassan, Speta janar ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce rundunarsa ta fara gina wata cibiya ta musamman da za ta sa ido kan yadda ake kera babamai da gano waɗanda suke sarrafa bamabamai da irin sinadaran da ake amfani da su kuma wajen kera su. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da ci gaban rahoton. Sufeto Janar ɗin ya dai bayyana hakan ne ga manema labarai a garin Maiduguri lokacin da ya ziyarci wannan cibiya da yanzu hakan ake gudanar da wannan aikin ginin da kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a kammala aikin wannan ginin wanda za su kasance tamkar makaranta ne da za a horar da jami'an 'yan sanda na musamman da za su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Sufeto Janar din ya ce yana sanin da matsalolin da jami'an 'yan sanda ke fuskanta musamman ma na rashin biyan su allowance allowance har na tsawon watanni shida wanda ya ce an samu wannan matsala ne sakamakon rashin sa hannu akan kasafin kuɗin bana. rana amma ya ce nan ba da jima'a ba za a warware wannan matsala ibrahim idris din ya ce rundunar 'yan sanda a yanzu hakan ta kuma samar da wasu karnuka na musamman da za su dinga aiki a bangaren munagare da wajen jami'ar maiduguri da ake yawaita samun tashin bumabumai a waɗannan yankuna da kuma ajiye jami'ai na musamman da za su sa ido kan abubuwan da ke gudana a irin waɗannan yankunan speto general lungu ya kuma yi min ƙarin haske game da irin waɗannan matakai da suka ɗaukan kamar haka za mu yi using wannan makarantar ne to train koya masu officers namu kasan a police ma da what we call explosive ordinance department suna ke training wanda suke dealing da bombs da abunan da masu saka bomba jikin su da sauransu aiki su ne su take care of those uh, areas wato ko meeting za a yi inda za manya za su yi training din ba nan kasan duniyan nan wannan eod team sukan zuwa su yi sweeping da equipment nasu to irin su za a yi training nan in addition muna da what we call TIB is a investigation team da muke da shi a police masu bincike to su masu binciken wannan makarantar zai taimaka su masu binciken in an samu bomb ko bomb blast za su je su nemi fragment na bomb din su barbadin su a sai a bincika daga ina bomb din ya fito su suka kira shi a wannan binciken za su za su gano shi to wannan team ne it is the british government da suka taimake mu kafa shi wannan school din su zai training nasu wanda muke da su yanzu an kai su kasar waje sun yi training fact wannan school din is going to be helpful ba ma kan Nigeria ba a duk Africa we are going to use it dan da kamar batun ba makarantu kariya ko za ka mana karin haske game da yadda za ku bai waɗannan makarantu kariya obviously a yanzu a makarantun nan in each of these makarantu muna da four mobile police officers wanda aka attaching za su ta gadin wayannan matan da yaran eh su suna da muka yi attaching iya guda hudu kowane makaranta a jihar Borno jihar Yobe da jihar Adamawa zan zagaye wayannan makarantun a nan state din a Borno za mu zagaye makarantun a Adamawa za mu zagaya sama of schools a yobe shin da inspector general din ya ziyarci fara gwamnatin jihar borno wanda ya samu gana da mataimakin gwamnan jihar wato honorable usman mamman durkwa wanda ya kira ga inspector general din da ya kokarin tabbatar da an sake ceto waɗannan ɗalibai na garin chibok kamar yadda aka samu ceto waɗannan ɗalibai na garin dabci nan ba da jimawa ba inspector general din ya kuma ziyarci fadar mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar ibn garbe el kanami da nan ma mai martaba shehun bornon ya nuna masa godiya game da irin yadda suke gudanar da aiki a jihar da ma sake kira ga aspeto jihar din da su baiwa matasan jihar borno dama musamman ma na shiga aikin yan sanda let me at this juncture plead with you to give Borno State special consideration in the recruitment of various cadre of personnel in the post. Borno has lost a number of ya ce bari yi amfani da wannan dama in yi wannan kira don a baiwa al'umman jihar borno dama ta musamman wajen ɗiban jami'an 'yan sanda a matakai daban-daban saboda al'umman jihar borno su rasa jami'an 'yan sanda da dama da ma manya-manyan jami'an su don haka na ga ya kamata a bamu dama ta musamman lokacin da aka zo ɗiban waɗannan ma'aikata a cewar mai alfarma shehun borno alhaji abubakar umar garbe ibn elkanami haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun haka yake to a ci gaba da ziyarar jihohin da ake fama da tashe-tashen hankali shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara jihar zamfara domin jajinta wa gwamnati da kuma dangin waɗanda rikicin ya ritsa da su da neman hanyar maido da zaman lafiya wakilin murtala faruk sanyina na ɗauke da ƙarin bayani ba kamar yadda aka zata ba ziyarar ta shugaban kasa muhammadu buhari ta soma ne ta kuma karkare a fadar gwamnatin jihar ta zamfara inda ya jawabi ga sarakunan gargajiya da shugabannin addini da na siyasa to sai dai ko baya ga jajanta wa gwamnati da jama'ar jihar akan dimbin tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka shugaba buhari ya kuma jaddada kudurin gwamnatinsa na yin aiki tukuru domin samar da tsaro da zaman lafiya to ko yaya gwamnati da jama'ar jihar suka je da ziyarar ta shugaban ƙasa tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ta wayar tarho abu ne wanda mun taba ganin shi ya sha faruwa da muni fiye da yadda abin da faru yanzu amma gaskiya magana shine shugaban kasa bai taba taka kafansa kawansa a takalma ya zo ya jajanta ma al'ummar jihar zamfara kan abin da yake faruwa ba saboda haka mu wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo mana mu a matsayinmu na jagorori abin da muke farin ciki da ita ne kuma muna yabawa kuma na fata Allah saka mashi da Wane tasiri kake ganin wannan ziyarar ta shugaban kasa za ta yi wajen dawo da zaman lafiya da kuma magance tashe-tashen hankula a jihar ta Zamfara? Shugaban kasa na farko ya zo kuma ya ji bayanai daga bakunan mu ya ji bayanai daga bakunan mazauna wannan kasar da dattawa da kowa kuma ya gamsu da abin da ake yi da inda ake abin da aka nema wurin shi ya ƙara kaimi na kawo tallafin ma'aikata a sama jami'an tsaro kayayyaki ake duka ya aminta da abin shawarar da aka bayar kuma gabana ya ba da umarni ma hafsoshi na najeriya na sojoji da jami'an da 'yan sanda cewa dole ne wannan al'amuran a kawo ƙarshensa ba tare da wani tsaiko ba abin da a gefensa shi kuma zai yi Allah ya riga. Sai dai kuma a wani bangare wasu 'yan jihar na ganin tamkar shugaban kasar ya makara idan aka yi la'akari da tsawon lokacin da jama'ar jihar suka kwashe cikin ukubar hare-hare da sace-sace har ma da kashe-kashe da asarar dukiyoyi. Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ɗan asalin jihar ta Zamfara ne kuma ɗan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Gaskiya magana ziyarar da ya je ta kamfen ce kuma in har ya ce ya zo ne ya gani saboda korafi korafi to ya yi har harkokin da ake cikin mu yanzu mun kai zamfara state muna ganin cewa ba mu da kowa sai Allah da muna ganin muna da Buhari yanzu ba mu da shi ba mu da kowa sai Allah lokacin da mun kaso a kawo mana ziyara a taimake mu lokacin nan bai zo ba kuma zuwan gwamnan house kawai ya fi faɗa mani ƙauyen da yake duk zamfara babu ƙauyen da yake gwamnan hausa an kai kashe kashe to ni wannan ziyara ba doke da komai ba ne ziyara ce ta siyasa ta campaign tun da lokaci ya kura ce lokaci ya yi shugaba buhari wanda ke tare da rakiyar mai bashi shawara na musamman akan sha'anin tsaro da wasu manyan hafsoshin soji a lokacin ziyarar ya sami tarbo ne daga gwamnan jihar ta zamfara da kuma gwamnonin makwabtan jihohin sokoto da kebbi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida na sanyi na hanyar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kudan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya na lafiya hajiya to likita yau za mu fara da tambayar uh, yusufu yasha'u to ya ce wai me ke sa wasu mutane wai sai ka ga koransu sun yi rami ya ta musu ciwo da zogi har ma wai ruwa ta kai ga wasu ma sai an cire haƙorin. To abin da ke kawo wannan irin rami a haƙorin ɗan adam na farko rakin tsafta. Ba ka wanke bakin ka ko ka amfani da irin buroshin kwanan na zamani ko kuma mutum rinka amfani da asawaki. Eh. To ya kamata in dai ba ka wannan hajiya kuma kana cin abinci ka kwanta ba ka wanke bakinka ko da buroshi ko da asawaki to akwai shi abincin nan da ka ci to yakan zauna akan haƙorin. To wannan in ka zauna ko akwai akwai ɗansu irin kwayar halitta bacteria da wani lactic acid to za su rinka cin haƙorin su har ya rami. Wato a hankali za su rinka cin A hankali zai rinka ci a hankali a hankali a yakan ɗani a hankali zai rinka ci har ya rami to in ya rami ɗin to zai in ya rami ɗin zai rami zai je har inda jijiyar ta take. To inda jijiyar din ta buɗu to in iska ko na abu ya taɓe ta zai ta maka tsugi. eh shi yake kawo wannan to wani lokaci ma ya tsanani ruwa to wannan rashin tsafta ne wanda zai sa ma har gefen haƙorin ya kumbure ka ga yana ruwa mm-hmm. eh rashin tsafta ke kawo wannan hajiya eh, kuma hakan ya faru kawai dole wani lokacin sai an cire haƙorin kenan eh wani lokacin ya tsanani sai an cire haƙorin ko kuma wani lokaci ba za a cire ba za a tabbatar sai a cika shi ramin da wani abu to aka cika ramin to wani lokacin ya tsanani da dole a cire haƙorin ga baki ɗaya don waɗansu ma ba su tsaftar bakin sai ga haƙorin ma kamar rubewa suke yi hajiya eh rashin tsafta ke kawo wannan shi yasa in dai mutum ma kamar yanzu in mutum kai alaula eh. kai alaka kuskur bakin ka koma kai dan ka yi amfani da asawaki ko lokaci ko kuma ka ci abinci in ka sha kunu da safe ka kuskura bakin ka kai amfani da asawaki ga asawaki yanzu ba dole sai kai amfani da irin broshin zamani ba haka ne eh to in ka ci abinci da rana da yamma da maraice wani za a kwanta ka kuskure bakin ka kai amfani da asuwakin nan ka tabbatar ba na abinci da ke zaune a koyina a eh, eh, bakin ka don eh. ka rufe bakin ka kwayoyin cuta su samu eh rufe cuta shiga eh to eh to wannan duk yakan taimaka an mutum ya haka to har yanzu dai muna kan baki to wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen garba sabiola sa'idawa gashiwa a can jihar yobe ya ce wai me ke kawo warin baki ne cuta ne ko kuma rashin tsafta rashin tsafta ke kawo shi yawanci haji akwai wani abu in dai ka baka tsaftar bakin ka to waɗansu abubuwa da shi abincin da saura sukan haɗu su su sa wani irin iska da ke cikin baki ana kiran shi kamar salfa to shi wannan salfa ɗin ka buɗe bakin ka sai bakin ya ta wari to ba ba cutar da take sa warin baki akwai wasu mutane masu irin cutar ciki ciki yadda a eh. cikin su yake in suka bude baki yakan bakin su yakan rinka wari hmm. to wannan ya tsanani in dai ba sha'anin cikin bakin bane in dai kowane lokaci kana tsaftar bakin kullum ka bude bakin ga to dole ka je wurin likitocin zai wannan ce abubuwan ciki a duba ka wato za akwai abin da za a yi eh akwai abin da za a yi to shi kuma na bakin da in dai bakin ka kawai na wari kana ka rinka kuskure shi sosai eh ka rinka tsafta ko kuma akwai wasu abubuwa in dai tsanani akwai irin ruwan baki da ake iya ba mutane su rinka kuskure bakin su kowane lokaci amma wannan sai sun je gun likita ke eh sai sun je wani likita za a iya ba su wannan eh to to Allah ya sauwake amin amin to ga wasikar malam Aminu Adamu malam Madori can jihar Jigawa to ya ce wai me yasa ne lokacin sanyi wai jikinsa yakan yawan yi masa ƙaiƙayi akwai matsala kenan ko eh akwai matsala lokacin sanyi kin san akwai abubuwa iska da yawa to su da kura da sauransu to wani lokaci a garin mutanen da abubuwan da ke iska dinnan suka jikin jikinsu to yakan sa bai da sajewa da bai dacewa da jikin nasu to wannan sai ka ga yana sa jikin kaikai to wannan da turanci muna kiran shi allergy to abubuwan da ke taban jikinka da fatar jikinsu duk waɗannan ke sa shi jikin ne rinka kaikai amma an dai jikinsu na kaikai kowane lokacin sanyi to ejiyar likita akwai magunguna za a iya bashi ya rage tsananin kaikayi amma dole je a duba rashin tsafta bai da nasaba da haka wannan shi ma rashin tsafta duk yana yana yana iya kawo wannan yana iya kawo wannan haja eh ko kuma lokaci mai yiwa lokacin sanyi irin eh, mayafin da yake amfani da shi ko filan da yake amfani da shi wani lokaci in bai dace da shi ba to eh. dole ne ya kawo wannan haja a saboda eh. haka sai ya lura kenan eh lura da abubuwan da suke canzawa lokacin sanyi din Eh, ya rinka tsaftace wurare kuma ya dubi abubuwan da yake amfani da su duk waɗannan ya lura da su in kowane abu ya canza zai iya kasa shi jikinsa ya so mu kai ai to Allah ya eh, sauwaƙe amin amin to sai kuma wasikar Aminu Abdu to ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta kaikayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa to inda ya ci zogala jikin na kaikayi to jikinsa zogalin bai dace da jikinsa ba ya daina kawai ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da ke zogalin da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan saboda haka shawara kawai ya haƙura eh in dai abin duk abin da ka ce in dai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina cinsa kawai ka daina cin su aka yi sa'a da wannan kawai ya warkar da kai. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan jummai daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Muhammad Ladan. Idan muka dawo a mu na hantsi za ku ji wani abin da ya tsone wa kansilolin ƙananan hukumomin jihar Adamawa ido banda gaza biyan su kudaden allowance ɗinsu tun da suka kama aiki shekaru biyu da suka shige. Muna kuma da rahoto kan gudunmuwa da hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ke badawa a jamhuriyar Nijar ta fannin tsaro. Sai ku kasance tare da mu yanzu ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai. tarin shara mafi girma a duniya da aka tattara a kan tekun pacific a nan amurka tsakanin jihohin hawaii da california sun kai girman kasashen faransa da jamus da kuma spain idan aka hada su duka tarin sharan tarkacen da ke kwance a kan ruwan tekun da ake kira babbar bolan pacific ya kai nauyin ton dubu tamanin na robobi a cewar wani nazarin da aka fitar a jiya alhamis iskar da ke kadawa akan tekun ta tattara sharan wuri guda a cewar lauren libertine shugaban kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci gudanar da binciken ta ocean cleaner foundation to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga simdiga sanusi mai ɗakin wakilinmu a jihar adamawa sanusi adamu wanda allah ya yi wa rasuwa jiya bayan doguwar jinya wanda kuma za a ɗauki gawarsa daga babban asibitin gombe inda yake jinya har zuwa rasuwarsa zuwa garin su guyok inda za a yi jana'izar sa gobe asabar allah ba mu duka jimirin wannan rashi kuma kyautata namu ƙarshen muna kuma mika ta'aziya ga zaruman kwantagora alhaji sule gambo na rasuwar kanwarsa husaina sama'ila ibelu wadda ta rasu jiya a garin kwantagora ita ma allah jikanta yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukan bayanai a shafinmu na intanet voa hausa.com da alheri